ha <laughs> mu barkamu da uwar haka barka mu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da safiya kamar yadda ku sani shirin barka da safiya shiri ne wanda ke ilmantarwa faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa suna na Aisha Salisu Muhammad tare da abokin aiki Salisu Ibrahim Gadas wanda za mu kasance tare da ku a cikin shirin barka da safiya na wannan safiya shirin barka da safiya shiri ne wanda ke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye domin jin daɗin ku da kuma iyalanku sannan mukan yin tsokaci akan wani maudu'i da ya shafi ƙasa ko kuma al'umma baki daya amma wasu kallon kafin nan ku dakace mu wajen dafa dukan dafayi a cikin abin da ake dafa dafa da shi daga cikin madafan iko to dafa dole ne mai neman dafa dafa ya dafa ginshikin kyakkyawan madafar iko don gudun dafa keya na rashin madafa a madafan iko ya madafar take ina ake dafawa madafar ta zama abin dafawa to madafar madafan iko ba ta tabbata a matsayin kyakkyawar madafa har sai wanda suke kan madafan iko suna dafa gaskiya shi yasa tsarin ya zama babu laifi a nuna wa mai madafan iko dole ne talaka a jikin ikon yake da madafa kar mai mai madafan iko ya dafe masa abin da zai gagara dafawa shirin madafan iko na barin wata sha kallo ya sake sabon zubin dafawa wa mai kallo sanin ilimin da ke cikin madafan iko da yadda mai madafan ikon zai tsaya a kan madafar iko ya dafa wa kasa da talakan kasa a cikin madafan ikon wurjan wurjan jan ake faɗan gaskiya a cikin shirin madafan iko na barin wata sha kallo ai fidar fashin baki ai li'irari babu tsoron wuzur wuzur na zara idan wani mai makafan nibi a madafan iko malam kalli shirin madafan sabon iko a farin wata sha kallo ko a tashoshinmu na Radio Vision da ke jihohin Kaduna Kano Katsina Zamfara Sokoto birnin Kebbi Kana da Gombe da birnin tarayya Abuja jan jaran jan ka je da ake tsage gaskiya. barka da dawa masu kallon mu ina fata kuna tare da akwatin talabijin ɗinku inda kuke ganin barka da safiya a daidai wannan lokacin da muke gabatar muku da shi. Kamar yadda ka sani, shirin barka da safiya shirin ne wanda yake ɗauke da abubuwa daban-daban inda muke kawo muku shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, da ma ilmantarwa sai kuma mu je mu ɗauko muku tattaunawa da muke yi na musamman akan abubuwa da suka shafi al'umma ƙasa duniyar gabaki ɗaya sai kuma mu kawo waƙoƙi masu sanin damar farin ciki a cikin rayuwar barka da safiya barka da safiya Aisha an tashi lafiya lafiya galau ya abubuwa alhamdulillah ya jama'a ya alhamis ne gashi nan muna ciki alhamdulillah shirin dama yana da kyau mu gaya wa masu kallon mu irin ayarin abubuwan da muke dauke da shi haka ne za mu fara buɗe shirin da tattauna da fashin baki wanda Abdulhakim ke tattaunawa tare da bakinsa akan wani maudu'i da suka dauko na musamman sai kuma mu je mu dauko muku shiri na musamman wanda muke karɓowa daga sashen Hausa na muryar Amurka har ila yau za mu je mu ɗauko muku wato labaran wasanni. Wanda Ibrahim zai gabatar mana labaran wasannin da suka gabata a wannan mako. Sai kuma mu je mu ɗauko muku ra'ayina. Wanda Muhammad Shehu ke ɗauko mana ra'ayin al'umma akan wani maudu'i na musamman. Sai kuma mu ɗauko muku bincike na musamman a wannan shirin namu. Wannan muke gabatar muku daga nan tashar farin wata shakalo. Iya ayarin abubuwan da muke ɗauke da shi a yau take Alhamis da wayannan za mu fara kuma da su zamu mu shirin namu wato na barka da safe. Um, ana ta batu ko kuma muna jin ɗari ɗari mm. inda muka ga gwamnati ta yage da gaske take mm. inda a cikin batun na ga inda aka kafa kwamiti na wato wannan bincike da ake na ruwa wato Um, ambaliyar ruwa da aka yi mm. sai kuma na ƙara ganin wani bincike da aka yi aka ƙara saka wani kwamiti na mm. ruwa ma na wato wata na mm. musamman shi ma na daban Duba yana irin ayarin wato kwamiti kwamiti da ake duba ake ɗauko su ni ina ganin yana ɗaya daga cikin abubuwa ko kuma kalubalen da muke fuskanta a cikin ƙasa ga baki ɗaya an samu ambaliyar ruwa na musamman da aka sassamu ba ma jiha ɗaya ba ne an samu duk jihohi wato 36 states ya kamata a bincika mm. a ga abubuwa da ke faruwa amma sai aka zo aka samu aka ce an saka kwamiti na musamman a fannin wato abin da ya shafi maiduguri kaɗai na wannan ambaliya ni a gani na wannan kwamiti da aka kafa ake cewa ana ta cewa an kafa kwamiti abin da ke damu mu yunwa ta yawa a ƙasar nan rashi ya yawa tsadar mai ya yawa da ma sauransu ba za a duba bangaren abubuwan da ya dame mu ba kuma ta yaƙi da abubuwan da aka dame mu sai aka bullo da wani fage na salon cin kuɗi mm. da fitar da kuɗi na daban inda aka ce wai an kafa wata kwamiti na musamman in baka manta ba lokacin covid-19 mm. um, wato wannan cutar ta corona da aka yi aka ce wai an kulla ko kuma an kafa wani kwamiti na musamman aka samu shi covid-19 mm. inda suke bincike aka ɗauko kuɗi maƙudai aka saka har ila yau har yanzu wannan kwamitin tana ne inda ake ana zuba wannan wannan kuɗin mm. yau shekara nawa da barin wannan cutar mm. menene kwamitin nan suke yi mm. menene wannan ƙungiya har yanzu take take existent wanda gwamnati take zuba mata kuɗi na musamman me ta yi lokacin corona me aka yi ko kuma me ta yi wani taimako ta ba mutane har aka fita wannan lokacin ga wani bangare kuma na musamman salancin kuɗi ya fito mutane ana fama da filaushi yunwa tsadar rayuwa rashin tsaro da ma makamancin haka rashin tsaron har ta kai da ana shigowa cikin garin abuja tsakiyar abuja wanda shekarun jiya aka samu an kashe wani an kwashe wasu malamai a wajen mm. masallaci an yi garkuwa da su wasu an kashe su irin waɗannan ayarin abubuwan da ke faruwa duk ba a nemi maslaha kan waɗannan ba mm. sai dai kuma a je ta wani ɓangarori daban kwanan da muke jin cewa ana ta kashe wato 'yan boko haram masu garkuwa da mutane inda idan ka duba yanayin yadda aka yi suka ce wannan galaba ba wai kwamiti gwamnati ta kafa ko aka yi ba duk da wa'annan jami'an tsaron da suka yi yan jiha ne suke haɗa kuɗi na hmm. musamman suke ba wa'annan hmm, wato yan sa kan su je su yi su nemo musu wa'annan abin har kuwa idan za a yi wa'annan abubuwan shekaru baya da ya wuce me yasa ba a yi wannan abubuwan ba me gwamnati wato mutane sun nuna mu cewa gwamnati ko ba gwamnati za su iya biki kasarsu da kansu gwamnati ba abin da take tsinana musu kenan sai dai bala'i da take jefa su a irin wannan abu in baka manta ba su kansu jami'an tsaron suna kuka da rashin kuɗi da kuma kayan aiki da kuma su kansu cewa albashinsu bai je ko ina ba dan me yasa za su dage suna yin wa'annan ayyuka sai kuma gashi ana buɗe wasu kwamiti kwamiti inda ake za a je kuma ana buɗe musu budget na musamman hmm. akan irin wannan abu abin da talaka yake nema kenan a ƙasar nan gabaki ɗaya gaskiya ba shi bane Aisha idan mun duba wannan kwamiti din musamman um, da aka buɗe a wannan dalilin wannan ruwa na da ya adabi a arewacin ƙasa musamman mai Borno Maiduguri Aisha wannan abun ba abu ne wanda ma ya kamata a ce gwamnati ta fito ma ta nuna cewa kamar wani abu ta yi ni wannan kamar abun kunya ne a ce sai yanzu ake ma iya buɗe ai a ka'ida aisha ya kamata duk jihohi 37 tare da birnin tarayya da bakwai ke 36 kai mm. har da birnin tarayya 37 ya kamata a ce duk jihar da ke ƙasar nan ko kuma kasar gaba daya a ce tun ba yau ba a ce dama akwai wannan kwamitin da suke duba hasashe bangaren ruwa gaba ɗaya mai ruwa zai haifar ina ake samun ruwa wani jiha ne babu ruwa wani jiha ne suke buƙatar a yi musu hanyar ruwa ya kamata a ce ba yau ba aisha ba faruwan wannan ba abun dugurin ba a ce akwai wa'annan um, um, yanki wannan kwamiti din ko kuma mu ce wannan ma'aikatar wacce take kula da harkar ruwa ta ƙasa gaba ɗaya um, alabashi ambaliya ne a wasu abubuwa ya kamata a ce wannan an riga an wuce wurin ba wai yanzu ba kuma a ce yanzu ma sai a ce jiha daya idan ba manta ba aisha wannan ambaliyan ya samu a yobe ya samu a katsina ya samu a kebbi ya samu a jihohi jigawa ga sunan da dama su wa'annan bai kamata su ma a ce yanzu an sa wannan kwamitin ba ko kuma kwamitin tana aiki har a wurin sai kuma wani abu ya sake faruwa aisha kwatankwacin irin na borno sannan su ma a ce za a samu kwamiti wannan abin yana nuna kamar har yanzu aisha gwamnati kamar bata ma san damuwar al'umma ba sannan bata san ciwon abin da ke fama da al'umma ba duk da ana cewa wa a shugabannin da muke samu daga cikin wa'anda suka riga suka san zafinmu ne wa'anda muke tare da su kafin su hayo amma da zarar sun hau a wannan karaga sai ka ga duk sun manta wannan abun Aisha to wannan yana da yana nuna kamar maganar da mutane ke faɗi gaskiya ne mutane suna cikin yunwa suna ba mu ce wai hakan ba daidai ba ne amma yin irin wannan kwamitin a yi kwamitin wanda zai gaba ɗaya ƙasar ce gaba ɗaya jihohi talatin da shida har da birnin tarayya da bakwai ya kamata a yi amfani da wannan kwamitin sannan a koma menene damuwar al'umma yanzu mutanen birnin nan da muke magana Aisha abin nan da ya same su ba wai ko kwamitin nan da za a kafa ba shine damuwar su abu ya riga ya faru dama kuskuren Najeriya shine ba ma daukan mataki Aisha kafin faruwar abu ko da mun sani sai abu ya faru za ga an yi ta to ya kamata yanzu tunda har wannan muna ganin kamar zai iya zama izina ga shugabanni ko kuma ga shugaba to ya kamata a gane cewa duk jihohin da suke karkashin Najeriya ya kamata su ma a ɗauki wannan kwamitin wanda zai binciki damuwarsu akan ruwa ambaliya da wasu abubuwa sannan kuma a zo a duba menene damuwar al'umma gaba daya aisha ana cikin wani yanayi wanda a rayuwa yanzu yana wahala ka samu mutanen da suke cin abinci sau biyu a rana ba wai babu su ba amma su suka fi karanci ba ma maganar uku ake ba wa'anda suke ci so ɗaya a rana su suka fi yawa. To yanzu kama duba ka bar ma batun abinci wasu ma suna ganin cewa abincin ma ta mm. zanto musu cewa mm. a wannan na daren nan da ya mm. zanto yunwa ba maganin ba eh, kowa ba ce dole ne sai ka ci abu shi ne ake ci wani zai tawaye gare da cewa ya sha ruwa ya ishe shi har wannan daren kafin ya zo ya ci abincin nan. a wajen aiki ga baki ɗaya in ka duba za ga mutane da yawa da kan gani suke takawa da kafa mai hmm. nisan zaune inda za su je su samu sana'ar su inda su samu taro ko su su na ƙaramin hmm. wahala ake sha ba in ka duba yanayin ga baki ɗaya baka isa ka shiga mota ba a cikin kwanciyar hankali kuɗin da za su shiga mota sun gwammace su rike su taka din nisan waje mu koma ga abinci hmm. yunwa ta zamto ma mutane ba komai bane ta inda muka ga wata mata ta tafasa ruwan zafi da gishiri don ‘ya'yanta su sha su kwanta bacci mun ga inda wasu suke kwankwaɗa ruwa kawai su sha ruwan ma an ka gani duk datti mhm. wato na rafi don su survive ta nan ne ake cewa ashe yunwa ba ta kisa sai dai in ka su lokacin ka yayi mm. Mm. irin wa'annan abubuwan da yawa suna afkuwa, wasu sun kashe kansu don kawai ganin cewa ba za su iya rayuwa a cikin wannan yanayi ba amma gwamnati duk ba ta ga wannan bangarorin ba mm. sai bangarorin a buɗe kwamiti mm-hmm. ana zuba musu maƙudan kuɗi mm-hmm. don wasu abubuwa da ya faru babban abu ne ya faru amma kamata kamar yadda kai ka faɗa mm. a yi maganin abu kafin afkon shi in ya afko ta yaya ne za a yi a taimaka mm-hmm. mutane an ce an ba da maƙudan kuɗi ga jihar barno mm. inda za ka gani a ce wancan ya ji ya bada miliyan kaza mm. wannan ya ji ya bada abu kaza ƙarshe ma kwanan da muka gani mawaƙi ya mm. bada wato miliyan goma na cewa wato rara yake na inda ya ce ya bada taimako a taimaka ma mutane inda ya kai magunguna inda ya kai wato um, kayan abinci wasu bangarorin ana cewa har yanzu ba a ba ma waɗannan mutanen abubuwan da ake kaiwa wasu ma an kama su mm. da ɓoye wa'annan kayayyakin da mm, aka kawo wasu kuma ana bi ana jefa musu aulakanci wasu ma ba su san duk an yi wa'annan abubuwan ba so irin wannan abubuwan duk ba a gani mm. sai a ce an kafa kwamiti wasu ma ba yake na yan wanda kawai aka mika ma abubuwa sun cinye ina ga wannan kwamitin da aka buɗe kamata yi gwamnati ta duba wannan yanayi da kuma halin da mutane suke ci especially ga abin hawa abinci da ma sauran abu duk da mun san ka a wato kayan miya ya sauka mm. haka ne kayan miya Aisha ai ba zai zamanto wani dalili na na na saukan abubuwa ba abin alfahari ne dai saboda um, mutumin da zai hau sama aka ce taka leda <laughs> kin ga bai je ko ina ba amma dai ya rage so um, kusan mu ce ya kamata shugabanni Aisha gaba daya su yi ma kansu karatun tanasu karatun tanatsin da muke magana shine idan ka faranta aka ce ko dabba ne Aisha dabba idan kana faranta idan kana masa abin da yake so duk inda ya ganka zai bi ka kuma ko ka kore shi ba zai gudu ba yana nan amma da zarar mutane ka sasa irin bala'i irin wannan ka nuna musu halin ko in kula to fa duk yanda aka kai akwai ranar da su wa'annan mutanen za su zo su kake bukata sannan kuma su ne za su zama tugatarka in har baka kyautata musu a lokacin da suke bukatan kyautata ba wallahi za a zo lokacin da kai kake bukatan su kyautata ma kai ma su ki amma abin da aka ɗauki ɗan Najeriya ko kuma talakan Najeriya an ce kamar kaza ne haka aka haka mafi yawancin manyan mu suke ɗaukan talakawan Najeriya cewa su a lokacin da kake bukatan su da ka watsa musu za su zo haka kaza in tana jin yunwa in ka barta cikin yunwa da zarar ka watsa mu za ta zo kana ganin cewa hmm. yanzu idan su bai kuɗe ba akan yanayin wannan abin da ya faru ganin cewa hmm. fa har hmm. yanzu wannan taliyar da suka ci har gobe suna ta suna waƙa ta kuma suna zaginta suna nuna cewa wannan taliyar ita ta afka su a cikin bala'i kuma idan su ya buɗe ba za su ƙara ba taliya ba ko shinkafa ka zo ka ba su ba za su yadda ba ko da dala kake ba su wasu sun ce ba za su yadda ba kamar yadda muke ganin wa'annan waƙoƙin da ke mm. yawo a yanar gizo gizo mm. da waƙoƙin da ke yawo ana zagin taliya ana mm. tsine mata ana ganin cewa taliya ba ta yi rana ba kuma suna ganin cewa babu wanda zai zo ya musu yaudara. Yeah.

ina ganin kamar irin mutane sun buɗe. Aisha kan magiya waye. Sabida ni zan iya alkawari da ke mm. cewa abubuwan da za su iya zuwa mana nan gaba a mm. zaben da kamar bara baya an ba mu taliya mm. tunda abun an ba mu taliya an ba mu yan wanka sun ci sun yi zaɓe kamar mu ne aka ba to yanzu kawuna sun waye kuma mutane in kin lura suna nuna damuwarsu tun lokacin da ma mutane suna ɓoye damuwarsu don ganin cewa har mutane sun fito da damuwarsu to aisha idan har ba a kyautata ma mutanen nan ba a kyautata ma zamantakewarsu ba ba a nuna musu dan su ake mulkin nan ba kuma su ake shugabanci kuma su ake kyautata ma wallahi aisha za a zo lokacin da za ka fito da abin da ka tara domin kana tunanin cewa in ka watsa musu za su ci su wallahi za ka watsa sannan za a ci sannan a ki saboda kamar waƙoƙin da muka kalla aisha ba fa an sa a kwamfuta ba ce an yi ba zukatun mutane ne suke nuna damuwarsu a kai suka hasala so yana da kyau a ah, shugabanni su gane cewa lokaci yayi yanzu da za su gane fa abubuwa sun canza ruwa ba shayi ba ne duk da dai da ruwa ake yin amma akwai sinadari a cikin aisha ya kamata sai an ɗiba yau sannan yake zama shayi sai dai mu ce Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo mani shugabanni na gari kuma Allah ya ba mu haƙurin iya rike wannan abubuwan kuma gwamnati ma ya kamata su san me take yi ta taimaka ma jama'a especially talakawan da suka kwana suka ƙone ba su ci ba su sha ba mm. suka zaɓe ka mm. kuma suka zaɓi gwamnatin kamata yi ta san me take ciki kuma ta san ta sassauta wannan bala'i da muke ciki haka ne Allah ya kyauta kuma Allah ya sa shugabannin da muka yi wannan kiran dan su sun ji kuma za su gyara masu kallo da fatan kun ilmanci da wannan tattaunawa da muka yi a daidai wannan lokaci. Kuma da wannan zamu rufa taron mai shirinmu sai kuma gobe Allah ya yi wato Juma'a babbar rana hmm. za mu kawo muku sababbin shirye-shiryen da muke ɗauke da shi kamar su nasiha, lafiyar mu, hada-hadan kasuwanci da ma wasu sauran shirye-shirye da za su biyo baya. Za ku iya kallon mu kai tsaye a wayoyinku na salula inda za ku aje manhajan farin wata ko ku je www.farinwata.ng ko kuma ku je kanal plus kwalle mu ko ku ji StarTime channel 178/470. Muka fara barka da safiya da karfe 8 har zuwa karfe 10 kuma muka sa maimaici da karfe 5 har zuwa karfe 7 na yamma. Za ku iya ɗaukan lambobinmu da ke ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinku na kasancewa da mu a dukkanin shirye-shiryen ko ba mu shan ko ba mu warware a cikin shirinmu ko kasancewa da mu a cikin shirin namu wato na barka da safiya. A madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman Israel da ya ɗauki wannan shirin sai kuma Shu'aibu Sani da ya tace wannan shirin ni Aisha Salisu Muhammad da na shirya na gabatar da tallafin abokin aiki. Salisu Ibrahim Gadas. nake ce muku barka da safiya.